tsaka mai wuya. Matsalan nan shi ya bayo na kansa a matsayin ɗan kasa da a'a ba ɗan kasa ba shi ne addini ya samu ya shiga ciki shi ne ya samu siyasa ya shiga ciki har ya kai kabilanci. juma'a barkan ku da wannan lokaci mu da sadu mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya shirin da ke cigaba da duba abubuwan da ke janyo tashi tashi hankula a jihar Plateau Najeriya. Yau muna kashi na uku na wannan muhawara din kuma a yau din za mu duba abubuwan da suka shafi magana zaman dan kasa da wanda ba dan kasa ba za mu kawo muku misalin da ya shafi tsohon shugaban najeriya janar yakubu gawan za mu kuma duba magana rikicin fulani da makiyaya to amma kafin duk mu fara wannan bari mu fara jin wasu ra'ayoyi na 'yan filato ɗin game da wannan tashi-tashin hankulan. sunana lawal babu tu digital elder daga jos north jos ta arewa wato abin da ya jawo tashin hankalin nan bayan an shafa shekaru shida ana zaman lafiya ana cikin kwanciyar hankali arziki kuma ya yalwatu kowa ya rungumi juna abin da aka rasa da wannan bai da wannan ba wancan bai da wannan ba yanzu duka an zo an ɗinki sai kuma wannan bala'i ya zo ya afko wanda ba ma fata kada Allah ya sake kawo shi amma idan ana la'akari da abubuwan da yake jawowa kullum muna jawo hankalin gwamnati a kan wannan al'amari kwaya shaye-shaye yana daga cikin abin da yake jawo wannan masifa gwamnati ta sa ido a kan maganar kwayan nan sosai sosai domin duk yadda gwamnan nan ya kai da ƙoƙarin ya dakile shari da rashin mutuncin tashin hankali idan bai yaƙi kwaya ba da masu sai da kwaya a cikin garin Jos North da kuma Plateau State baki daya to kullum za a yi ta masa da hannun agogo baya ne ya zamanto yana tufka waɗansu na warwarewa kuma a sanadin kwayan nan sunana Comrade Friday Bako ni ne shugaban matasa na Dieto Hot a Zarmaganda, Jos South Local Government Area na Plateau State. E na farko nan kin duba da kyau abubuwan da shugabanni wayansu suke yi abin da suke giya ma matasa din nan ba abubuwa masu kyau ba ne su suke sa matasan nan su yi abin da bai kamata ba so muna son kamar ni abin da nake son giya ma matasa kar su yarda wani ya sa su su yi abin da baya da kyau na biyu kuma kin gan rashin aiki kamar ni yanzu da nake aiki ba wani babban mutum ko wani da zai zo ya ce zai bani makamai wai saboda je yaki ko kuma jan kashe wani saboda shi saboda ina da abin da nake yi kuma ba zan yarda ma wani abu wani abu ya same ni ba so abin da bana so ya same ni ba zan so ya same wani ba so ya kamata gwamnati da kuma mutanen da suna da hanyar da za su samu aiki su samu ma matasan nan aiki saboda suna aiki ba yanda za su dinga wayannan halayen da ba su da kyau shi me bambancin wanda aka haife shi ya tashi a cikin jihar filato da wanda ya zo ya zaune ta daga baya wato muna magana zaman dan kasa da wanda ba dan kasa ba kenan wannan na daga cikin abubuwan da zamu duba a yau a kashi na uku na wannan muhawara da zainab babaji ta shirya mana tsakanin bitrus kazal da kuma ibrahim baba hassan dukansu 'yan majalisar dokoki na jihar filato ne shi bitrus ya yi a shekarun baya shi kuma ibrahim yanzu yake yi ba da bata lokaci ba ga zainab da bakinta matsalan nan shi ya bayo na kansa a matsayin ɗan kasa da a'a ba ɗan kasa ba shi ne addini ya samu ya shiga ciki shi ne ya samu siyasa ya shiga ciki har ya kai kabilanci amma ginshikin wannan damuwa ba maganan jiya ba ne ba maganan shekaran jiya ba ne an dade ana yinsa kuma mu a jos ba za ki ba mu laifi ba don in na je lagos ba za a ban aiki ba don ni ba ko da a barin baki misali yakub gawan yakubu gawan kaka ne a gare ni ba zan ce baba ba yakubu gawan ma za mu iya ce su suka kafa husasa baban yakubu gawan amma ai akwai lokacin da ya nemi shugaban kasa a local government nashi an kada shi eh, eh let, go doctor wani da ya taba yin minista aka sheka da gawan a wasasa gawan fa ya ki ya so nuna shi dan najeriya ne ya ke zo garin shi plateau ya yi takara lokacin ana wani abu wai option A4 ya je wusasa ya takara a lokal gamman nashi a wusasa an da shi saboda mai ana ganin shi bare ne to yaya an yi magawan haka kake so a plateau wai ba za a yi haka ba ai ba mana adalci ba fa da gaskiya saboda Allah honorable baba hassan ka ji abin da shi honorable shi ma ya yi magana musamman wannan ita ce maganan da ya kamata a fuskanta domin a warware domin ana ganin kamar zai kawo maslaha kan uh, batutuwan da muke tattaunawa lokaci ya kai da za a ce a gyara tsarin wannan mulki saboda uh, wayanda sun zo jos shekara da shekaru suna ganin kamar ba inda za su tafi kamar yadda kai ma kai magana kana ganin kamar ya za a warware wannan matsala ne kamar yadda na gaya miki wannan warware ta sai doka ko ba kawai sai constitution ne zai warware amma kamar yadda na faɗa kamar ni da nake miki misali ni ban san inda na sani ba sai jos ko ba gaskiya ba to kin ga wannan sai abu ne wanda doka ne zai warware shi to kenan kai kana da shaidan zama dan kasa kenan a in ka ce mun bar Jos te iya da rikici da kare ni cikakken dan kasa ne nan na sani kawai Plateau State Jos mod ma to amma kai ma kana cikin waɗanda wato za a ce tunda dai kana majalisar dokoki kusan za a ce da ana bada sarauta ma da kai zaka zama sarkin majalisar dokokin jihar Plateau eh to amma kun yi wani yunkuri na na ganin cewa wato an gyara wannan kundin tsarin mulki ta yadda mutum idan ya zauna a ce ya kai ko shekara hamsin a wuri zai iya zama ɗan ƙasa. Ya shi ke wannan sai daga federal ne ba ma state law ba ko ba ka ba state law eh, federal ne ya kamata ya zo cikin constitution ne cewa an kai kaza ko ba ka ba shi sabon galifin kowa nan ba ne. To shikenan akwai batun um, daga baya-bayan nan za ka samu batun Fulani makiyaya da manoma. wanda a ƙauyuka idan aka ce a cikin birnin Jos ana magana batun ɗan ƙasa da, da bako da sauransu a ƙauyuka za ka samu makiyaya da manoma ne suke samun tashin hankali a tsakaninsu musamman saboda idan ka duba yanayin jihar Plateau akwai ni'ima ta yadda manomi yana amfana makiyayi yana amfana amma a nazarinka me ya janyo wannan rikici tsakanin makiyaya da manoma? na wato in kin duba wani abu ne wanda mun zo mun tare da tarihi tsohon abu ne wanda ya daɗe amma bambancin shi ne da ko da an samu conflict an samu damuwa za ki ga an kira harɗo an kira masu noma a wajen ko baka ba an sulu amma yanzu sai yana kasancewa in wannan abu ya faru sai kisa in wannan abu ya faru sai kisa kin ga inda ya zo da bamban kenan da da amma da mai unguwa ne kawai zai kira maza sai a shanu na ya shiga nan wajen ya bata Ah, misali abinci na kaza ne sai a biya sai ga an yi sulu in kin duba babu wayanda suka dace da zama shine mai noma na bukatar shi kanshi ba fulata ne din menene in shanunsa suka shigo za su sa albarka ne a wajen shi ma zai yi noma ba siyasa ya mataki ba in ga da zaman da aka sani kenan wanda yanzu kuma ya taɓa bare gaba da to a ah, honorable ka zai barin dawo gare ka mm. batun wannan makiyaya a fulani musamman za a ce kenan da su ma manoma waɗanda a cikin su ma akwai makiyaya hmm. me ya kawo wannan tsamin dangantaka tsakanin su Allah ki dan mun hakuri kamun in kai wannan akwai maganan da zan yi na ce miki ni a ra'ayina gwamnati nan ba ta yi abin da ya dace domin a samu zaman lafiya mai daurewa ba kin ga na fari mu yi maganan albarkatun kasa na plato da ake yaki a kai mun yi maganan ɗan kasa da mutumin da ba ɗan ƙasa gashi mun shiga maganan eh, fulani da kuma eh, manoma in kika duba shekaru shida da ya wuce nan wanne ne gwamnati ta doki mataki na tabbas wai ta yi maganin wayannan abu idan ba ka yi maganin ainihin abin da ke damuwa kwantacce a kasa ba yaya kake tsammanin 'ya'yan za ka yi su na fari kenan. Na biyu, wannan ma maganan makiyaya da manoma yana cikin rashin adalci da yake ta da hankulan mutane a Plateau sau da yawa. Misali a ce, gwamnatin tarayya uba ne ga kowa, haka kuma ciyaman na local government, haka kuma aikin ji ya ce na wakilta na tabbas haka ne. Ni ina ci ina sha a tabbas. shi wakili na ne gasken kenan amma asali na dan Jos East ne gasken kenan amma an abu ya same ni da za a yi magana a majalisa an honorable babs bai min ba an gama magana ba wanda zai mu gasken kenan kawai idan shugaban kasa idan gwamnatin tarayya uba ne ga kowa menene masabbabin dalilin da ya sa duk wani hurufin da gwamnati ya fitar ana so ne kawai a kyautata wa makiyayi manomi ba abin da aka mishi. ta dalilin yaya akan ba makiyayi taki akan bashi shi a wayansu tallafi na iri da sauransu ba ka ganin wannan gwamnatin tarayya na tallafawa? A'a bari mu baki misali. Gwamnatin tarayya ta ce za ta dibi gonaki ta ba wa makiyaya shi kenan in na tashi yau misali ni mutumin plateau shi kenan na tashi na je lagos ina filin da aka diba min ni manomi ba yi adalci ba mu muna ganin gwamnatin nan dai musamman ita dai makiyaye na damanta uba kuwa ya kamata ya ga iri da kike magana kowane lokaci na gwamnati take bada iri kowane manomi ne take bada iri amma to yaya ba a ɗauki kasa na wani ma a ba ma manomi ba shi manomi yana ma yau kam daman manomi da makiyayi wannan ne kaman daman wa da kani wannan tun zamanin da amma lokacin da muke yara in ba ya shiga unguwa zai yi magana da mai unguwa ana ma murna ya zo domin lokacin da ya rufe rugansa zai bar taki kuma mu za mu dinga samun nono muna sa a kunu to amma sai ya kasance yau an ka gaba fulatani kana fargaba saboda me za a zo a kashe ka da matanka da 'ya'yanka duka to wani ya zama mana damuwa ni kuma ina ganin shugabanni na kasa bai kamata a rinka kwatanta gwamnati ta fi damuwa da ko manomi ko makiyayi ba gwamnati ta nuna adalci wa kowa to menene dalili da gwamnati za ta nuna ita dai makiyaya ne sun fi damunta ba maganan manoma ba. Tuma da latu a gaishe ku malamai to jama'a nan ma za mu ɗiga aya a nan sai mun dawo mako na gaba lokacin da za mu kawo muku kashi na hudu na wannan muhawara din wanda shi wannan kashi ɗin zai taɓa batutuwa da yawa da za su ci gaba da duba maganar rikicin manoma da makiyaya da kuma wani zargi da aka daɗe ana yau shugaban najeriya muhammadu buhari da cewa ya fi son ya kyautata manoma fiye da makiyaya gaskiya ne wannan abun kafin mu dawo muku a makon gobe din muna godiya ga su bakin namu wato bitrus gazel da kuma shi ibrahim babasan da kuma musamman ita wakilin tamu zainab babaji da ta shirya wannan muhawara a can jos a aiko mana ita ni ne aliyu mustapha kuta a washington dc muke fatan mun baku lafiya